An ci gaba da yin shimfiɗar ƙarfafa haɗin kai da zaman lafiya tsakanin mabiya addinan biyu a wajen wannan taro na musamman da aka shirya domin cimma burin bunƙasa danƙon zumunci da zamantakewa. Shugabannin matasa daga ɓangarorin biyu sun ƙara jaddada muhimmancin zaman tare da kuma nuna ƙaunan juna da rashin ƙyaman juna wadda a cewarsu shine jigo wajen ci gaban ƙasa baki ɗaya. Shugabannin sun ce gayyatar matasa shine matakin farko na ƙoƙarin binne abubuwa da suka faru a baya musamman a nan arewa. Rabaran fada John Sixtus yana ɗaya daga cikin shugabannin matasan ɓangaren Kiristoci. Today we have gathered Muslim youth and the Christian youth together to celebrate peace in Nigeria. to show the world that it's possible to coexist. Rabaran John Sixtus ya ce, Yau mun haɗa kan matasa musulmi da Kiristoci domin mu yi biki na nishaɗi da jin daɗin zaman lafiya kuma mu nuna wa duniya cewa muna iya zaman tare babu matsala. Shugaban matasa musulmi Abdulrazak Aliyu Muhammad ya ƙara jaddada dalilansu na yin wannan taro na bunƙasa zaman lafiya inda yake cewa ah, get together uh, picnic haka nan dai da muka haɗu da 'yan uwa christians da muslims muna faɗakar da juna cewa ah, wato zaman lafiya shine ainihin abin da zai bamu ci gaba a cikin ƙasar nan babu zaman lafiya duk wani abin da mutum yake da niyan zai samu bashiwa eh, masu sana'a da sauransu in babu zaman lafiya bashiwa masu son karatu da sauransu in babu zaman lafiya bashiwa saboda wannan abin ne muka duba muka gani cewa ya kamata mu zo mu kaddamar da wannan taron a faɗakar da juna da cewa da shi fis ɗin wata zaman lafiya shine ginshikin ci gaba a duk inda mutum yake mahalarta taron sun zo daga jihohi da ke makotaka da birnin tarayya abuja ga abin da suke faɗi a game da taron. Sunana Reverend Father Cosmas Gimba, ni mutumin Kaduna ne, amma an nade ni fada ina aiki a Agwara ta jihar Niger. A gaskiya na koyi darsuna da yawa, amma ɗaya daga darussosin da na koya shine cewar za mu iya mu zauna tare. Kuma na kuma fahimta cewar matasanmu idan suka samu tarbiyya suka samu kwaisuwa aka haɗa mutane lalle za mu gane cewa mu yankon juna ne kuma ababen da muke duba cewa sun raba mu ba haka ba ne. sunana dai amina ishaq sannan kuma daga karo muka zo nan karo jihar nasarawa eh to me kuka koya a nan yau gaskiya wannan ya nuna mana cewa ya kamata a haɗa kai dukan mu dan mu ɗaya ne batun wasu yaƙi su abubuwa gaskiya ba shi bane ya kamata mu yi ma kanmu faɗa mu haɗa kanmu mu Najeriya kai ba ma Najeriya ba gabaki ɗaya duniyan nan din da musulmi yake san shi musulmi ne kuma din da kristan yake san shi kristan ne kuma ya zama mu ɗaya ne matasan sun yi waƙe-waƙen nuna soyayya da rashin kyaman juna da raye-raye da kuma liyafar cin abinci baya ga jawaban jan hankali da zaman lafiya da matasa suka koya a taron yawancinsu sun yi alkawalin yin irin wannan taro na da'awa da bunƙasa zaman lafiya a jihohinsu nan ba da jimawa ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.